الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله تعالى بوسعة هدوما من يمسني البركة من العرباء goma sha ɗaya ga watan shawwal a shekarar ta dubu ɗaya da hudu talatin wanda kuma ɗigiri da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara miliyan. wanda yake wani shirin karatunmu na biyar a cikin wani littafi al'usul talata a jiya mun fara magana kan al'asulun al'awwal malami mana bayani a kan shi daidai gwargwadon a kabin da shafi kamar gaba ta farko a ciki معناها في إذا قيل لك من ربك دعمك أكمل إن لم تكن دورا وإن لم تكن ما لا ألت عليه في أنشر غافرة أن مش رحمه هيك شوى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقول وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ما لا يجب فإذا قيل لك idan aka maka tambaya aka ce da kai bima arabta rabban da waɗanda abubuwa ka san ubangijinka faɗa mana waɗansu abubuwa waɗansu alamomi da ka gane ubangijinka da su da za ka amsa ko sai malam ce to ka ba da amsa ka ce bi ayati na san Allah ta'ala ne da ayoyinsa wa makhluqatihi na kuma gane ubangiji Allah ta'ala ta halittunsa ne idan aka ce al'ayat jami'i na al'ayatu idan aka ce al'ayatu hiya al'alama alama ita ce aya Allah ta'ala yana cewa in ayata mulkihi an ya'tiyakum tabut fi sakinatin rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmilu al-mala'ika yace inna ayata mulki ai inna alamata mulki wannan da aka ambata qalut alama ta mulkin sa shine abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza wannan ayar larabci ke idan kuma a yare ne na malamin ulumul qur'an abin da suke nufi da aya kuma daban sai ka karanta abin da ake kira abdul ash littafi da aka rubuta shi wanda yake la'akari da kirdiga ayoyin alkur'ani mai girma akwai wanda yake bibi zai ce ba su ce ba su kai da bibi ba haka wannan gaga aka da kwanaki za ka haddace su na alƙawfi abdul fattah akwai kuma ra'iya ta al-imam shatibi Allah ta'ala ya jikin shi da gafara waɗannan za ka sani da ake lissafa ayoyin alkur'ani mai girma idan aka ce da kai wal asri innal insana lafi khusr aya ne ce hmm. سورة بانكي وتيجي آية فرقون الإصاف وتنسمع لمنك الإصاف وتنسمع لمنكما والعصر إن الإنسان في خطر على إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق آية وتواصوا بالصبر آية فرقون kana buƙatar aya ko kuma ka fahimci ba da yake ulumul qur'an za ka fahimci sauran wannan da yawa idan aka al-ayat jami ne na al idan aka ce aya tana tana abubuwa guda biyu ko kuma ko dai al-ayat shar'iyya ayoyin Allah ta'ala waɗanda suke na shari'a ne na ko kuma al-ayatul kauniyya al-qadariyya ko kuma na Allah ta'ala waɗanda yake ya sanya su wajen gudanar da al'amura suna tafiya a ƙaddarar Allah ta'ala al-qudratu al-kawniyya إرادة الآيات الشرعية عاون الشريعة عاون الكبيرين فاجتوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانطات حفظت الغيب الله حفظ الله والله تخافون أزواج وما تبقوا شقاقة بينهما ويشفوا الله في أولادكم السارق والسارقة فقطعوا أيديهما ولا تنكحوا المشركين أظن مشركات ولا تنكحوا المشركين تصوروا تقول الله سنة الآيات الشرعية آية الله تعالى بيجي شرعا الأمر إذا ألوك سندك كان في إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ذات استحضار وأنا آيوين كل الآيات الكونية وكما الآيات الشرعية آيوين شريعة يعني الله تعالى يكتب شنف الرسول كي كافا وبنجي الله تعالى شيني وندي قار وأنهم كنتم كنتم كنتم domin hukunci na haramta zina ba ƙaramin hukunci ba ne domin hukunci ne da ya kare lafiyar ni adam baki ɗayansu domin wannan mahaukaciyar cutar wasu take kamar wutar daji cutar hiv binciken ya tabbatar musu hanya wahida alai alaiha wanda yake sun yi ittifaqi akan ta wurin yaduwar wannan cutar ita ce hanyar zina to su ta zina haramun ce mana a sanya dokoki akan duk wanda ya aikata Hmm? haka ubangiji Allah ta'ala ya haramta sata kuma ya ɗauka masa mataki a kan wannan kuma sai ga mutum da ya sace abin da miliyoyin mutane suke zaune a kai za su rayu a kai ya ba su kullum cikin mahaukaci yunwa waɗannan su ne al'ayat a shari'a da sauran kuma al'ayat al-kauniya ayoyin Allah ta'ala waɗanda suke na kasantuwar al'amura kamar tafiyar rana da wata wani ba karamin aya ba ta ina ta kullu ta ina ta ina ta kullu ta ina ta ina ta ke tafiya domin ita rana tafiya ke ba wai a tsaye ke duniyar na zaga ta ba a gano wani da kyau yau kalla ka ce shekara ka talatin ta taɓa jin an juwa ta haka da jira ko kalla kallon arewa yanzu ta ga ya juwa yana kallon gudu ba kuma duk duk da wannan zama mai amma ita rana din tafiya take wa ta jari ni mustaqarrin laha rana tana tafiya zuwa ga inda aka mata umarni inda za ta bi ta sujada ga al'arshin ubangiji wa makhluqat bi da kuma halittun Allah ubangiji Allah ta'ala yana da halittu masu tsarin yawa sai ma ne bada misali ce wa min ayati da amma daga cikin ayoyin Allah ta'ala al-layl wan nahar dare da yini dare da yini da gan shi dinnan ba karamin aya ce kullum mai mai tuwa yake mai mai tuwa yake mai mai tuwa yake ka taba ji wani lokaci da dare lokacin shi mai maimakon ya huce sai yin cinye lokacin yini ka zo lokacin kada kirga kuɗi sai ka haɗa biyu kana yin ba ka haka sai ka haɗa jibo ka haɗa uku galibi ya ga jigala yawan haɗa jibo haka sai gwada da kilista ba to ka taɓa jira dare ya haɗa biyu kuma ka taɓa jin wannan ba tafiyar azizir alim ke nan idan jibi Allah ta'ala shi ya kaddara wannan amma kuma kuke ta rana ta yi su biya sai an yi dare biyu wannan yaran ku ko kuma shi yini ka taɓa jin ya haɗa lokaci biyu lokacin shi ya yi maimakon ya wuce sai ce zai zarce zai da nan da muke a wannan albarka ina yin yake ya wuce amma za ka share masallacin nan sai ka naɗa tabarni ka ajiye su gefe sai ka share wanda ne ka ina ina tabarni suke sai ka ce ga ko ba ka yake ba to yanzu ina garin ina yin yake ubangiji Allah ta'ala haka ya sarki ya tsalabu hafisa haka nan kuma idan lokacin yin ya zo wata da yake ina dare ka san wannan ba karamin aya bace da ke nuna cewa akwai mai gudanar da waɗannan al'amura ba wai ɗabi'a ce take gudanar da su ba ba maganar ne to akwai wanda yake yake gudanar da waɗannan al'amura wa shamsu wal qamar da rana da wata rana ita ce ita kanta rana ɗin idan kuma aka ce annahar shi ne yini ko yawwa annahar yini a shamsu ita kanta halittar rana ɗin halittar rana ɗin nan ba ƙaramin aya ba ce domin ka gaya take fitowa ka ga ta fito ga ta cikakkiya amma wani lokaci ga kalar ta jajawur ta fara tafiya a hankali a hankali har da zo lokacin da ka zo tsakiyar sama ga dai al'amura na masu tarin yawa da abin da yake dauke da rana da kuma irin alkhairin da yake haifarwa a ƙasa akwai ɗan adam yana buƙatar hasken rana tsirrai suna buƙatar hasken ba abin da ba buƙatar hasken rana hakan nan kuma akwai alƙamar shi kuma wata shi ma wata ba ƙaramin al'amari ba ba karamin aya ba da duba lokacin da yake fitowa sai fito yana yana yana sama da rejiyar nan yana ƙasa da rejiyar nan haka ake ta nuna shi har yanzu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu ya cika haka kuma yake koma wata rana in ya fito a nan wata rana kuma sai ya fito a nan haka za su ga kai ka san akwai da ke gudanar da waɗannan al'amura wa min makhluqatihi akwai daga cikin dimbin halittun Allah ta'ala as-samawati sab'u sammai bakwai wal arduna sab'u da kasai bakwai ma'ana sama bakwai ce wata kan wata ƙasa bakwai ce wata ƙasan wata تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن السماوات السبع سمي بطل سنة تسبيح والأرض تسمح التزمر أولا من maka ce da kasai bakwai saboda aya da ke cikin suwar talaq الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. wannan ya nuna bakwai take ƙasa kuma bakwai take to shi wata a ina yake wata wannan a wannan saman yake ko kuma ga yana cikin san mai bakwai din ne eh amma kuma yana cikin san mai bakwai ta yi nan ne da ke saba ba amma yana cikin san mai bakwai bai ke san wannan ba amma da cikin sa mai da muke gani yana sama ta ɗaya ko yana sama ta biyu ko yana uku ko dai yana cikin sa mai bakwai ɗin bakwai mai dalilin ka waj'al qamara fihinna nuran sai ubangiji Allah ta'ala ya sanya wata fi fihinna a cikin su nuran wanda yake mai haske ne ba sun ce cewa a je duniyar wata a kai sun dai wani wuri ne kawai a walaikum salam eh suna da yawan zuwa magana kenan da na kwara zan da suka ba abin nan suna je zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za su ji zalika mablaghuhum min al-ilm sun je inda Allah ya kaddara za su ji amma sun je duniwar wata a wannan kai ina wannan ba ta taso ba domin mai aljanu suka ce wa anna kunna ha نقعد منها مقعد للقمر فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا shi watan nan ba wai a wannan saman yake ba ka gano wannan ko kuma Allah ta'ala yana cewa laqad zayyana sama a duniya bi masadiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin maka sanya su su zama abin jifa da shedanu to har akwai shedani mutamarridi irin wanda yake Allah ya kima san Allah eh ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shedani da yake shedanci ba ku kana son wannan bayani ku karanta abu'ul bayani tafsir wa bahar ƙoran bil ƙoran cikin surat al-Hijr za ka shan karatu sosai da sosai sun je inda Allah ya kaddara za su kamar da kasan jirgin sama ya je inda Allah ya kaddara zai ji domin saman nan ubangiji Allah ta'ala ka in yi san abin da ya sanya masa wasu ma za su buruj saboda haka dan mutum ya je ya je inda ya je amma wasu sun je saman haka ko duniya rana ko duniya rana sun je inda suka je kawai wa man fihin da duk abin da ke cikin su wa ma bainahuma da ko abin da ke tsakanin su duk waɗannan halittun Allah ne kuma waɗannan wani ɓangare ne na halittun Allah ba dukkan su ne halittun Allah ba ba dukkan su ne halitta mafi girma ba kar ka manta da Allah ta'ala ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai nuna mashi mala'ika jibrilu a cikakkiyar halittarsa bai nuna mashi shi a wannan duniyar ba sai da ya ji isra'i a lairar mi'raj lairar isra'a na Allah ta'ala ya nuna mashi mala'ika jibril a cikakkiyar halittarsa domin ga ta aiki nan faɗi <laughs> kun gara maganar ko ta aiki nan faɗi saboda ka a kan ubangiji Allah ta'ala ya nuna mashi ya nuna wa annabi kira da annabi Allah tabbata ga mala'ika jibril wala qadara ahu naslatan ukhra hakika ya ga mala'ika jibrilu a wani saukan kuma na daban ya ce ya gan shi yana ɗauke da fuka-fukai dubu shida abin nan ɗari shida kun gano wannan hakan nan lokacin da lokacin da ya abin nan da ma ji Allah tsira da nisa Allah tabbata a garke shi ya dawo daga fa'i yake magana da ya ji kira yana ɗaga sai ga mala'ika jibrilu sabbin ufuk ya kewaye ya k'o ko'ina ma shi Allah kira da amince Allah ta baka gare shi laqadar amin ayati rabbihi al-kubra ya ga wani bangare na ayoyin ubangijin ka masu girman ka daga suke cewa ana ba ana magana ta halittun Allah manya manya duniyar nan ba ki da za ta zama na ɗaya ko na biyu ko uku ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى دليل شنو فرع الله تعالى فسما لم باعتين سباش دليل يتي ومن آياته akwai daga cikin ɗumbin ayoyin Allah ta'ala allayi wa nahar akwai dare akwai yini dare ba ƙaramin aya ce baccin dare da baccin rana wanne fi daɗi eh na dare neman abin neman abinci na dare da na rana wanne fi daɗi na rana ko ba ke ba haka ubangiji Allah ta'ala ya raba kowanne kowanne akwai ayyuka akwai abubuwan da suka fi kwanciya suka fi kyawu a lokacin inda Allah ta'ala ya ga dama in ya sanya dare har abadin abaduwa zai kawo muku sarmadan ila yawmil qiyamah <laughs> hajjin Allah ta sanya muku yi ila yau mulki ya masu har zuwa ranar zafi a cikin ba zai kwamo kuma gari ɗin sai Allah wa shamsu wa naharu wa shamsu wal akwai daga cikin ayoyin Allah ta'ala kuma rana da wata sai Allah ya ce la tasjudu lishamsi kada ku sujada ga rana wala lil qamari kada kuma ku sujada ga wata su ma halitta ne daga cikin halittar Allah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ta'ala wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahun Allah wanda ya halicce su baki ɗayan su in kuntum iyyahu ta'budun har in kun kasance shi kadai kuke bautawa to shi kadai za ku yi wannan karku sujada ga rana kada ku sujada ga wata kada ku bauta ma rana kada ku bauta ma wata ba a bauta ma rana ba a bauta ma wata alhudhudi cewa yake wajituka min sab'in bi naba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna na shay'in in ji alhudhudi ya shige shi yace ya same ta yace jiyo ne shamsi min dunillah rana suke ba jada ba Allah ta'ala ba wannan kuma labari ne na yaqin amma duk da haka annabi Sulaiman Sulaiman ya aika nan ku zan yi za mu duba mu tabbatar da wannan bayani an gane wannan magana da muka ambata cewa duniya nan da ka ganta ba ta cikin manya-manyan halittun Allah da Allah ta'ala ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wasi'a ya yalwati kursiyuhu kursiyun Allah ma'ana kursiyun Allah ya yalwati as-samawati wal arda ya fi sama bakwai da ƙasa bakwai girma kursiyun kursiyun Allah da kursiyun ba kursiyun Allah ya fi sama bakwai da ƙasa bakwai girma ma'aikin Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi cewa cewa inda za ka ɗauki sulai sulai ɗaya ka jefa shi a cikin makekin daji dajin nan zai san wani abu ya shiga eh, to haka an ka ɗauki duniya gaba dayanta ka jefa ta a cikin al'arshi al'arshi Allah ba zai san komai ba yanzu al'arshin Allah ya fi mai kenan eh ya fi sama da ƙasa na duniya baki ɗaya sai manzo Allah ya ce inda an ka ɗauki al'arshi ka sanya shi a cikin kursiyi to kamar haka kamar sule ne ka jefa shi a cikin dokar daji yanzu shi kursi ya fi al'arshi kenan in sauke kenan da kyau ba ku daɗa na kawo nan nuna mana cewa a cikin halittar Allah ta'ala akwai manya manyan hadisin Allah la tasjudu li shamsi kada ku sujada ga rana wala lil qamari kada ku sujada ga wata da lillah ku sujada ga Allah shi kada Allah zai khalaqahun wanda yake ne ya halice su ya za a kai abin halitta ka bauta ma abin halitta hmm? ko ba ka yake da kai da shi wanda ya halice ku za ku bauta isa Allah ta'ala ce la tasjudu li shamsi wala al-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku sujada ga Allah wanda ke shi ne ya halice su isa da laraba muka suke da abin bauta a shi'ira sai yake wa annahu huwa rabbu shi'ira kuma Allah ta'ala shi ne ubangijin a shi'ira abin da su suke bautawa su abin da suke bauta to Allah shi ne ubangijin sa ruwa kenan za su sai zo su bauta ma ubangijin a shekara kenan wa qawli da kuma fadin Allah ta'ala da yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda inna rabbakum Allah lalle abin bautar ku wanda yake shine Allah abin bautar ku mahalicin ku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arda Allah wanda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai fi sittati ayyami a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu a kan al'arfi daidaituwa wacce ta dace da shi shi Allah ta'ala ɗin yughshi lailan nahara yana rufe yini da dare ma'ana ce ya sanya dare ya zo ya rufe yini ya tsulubu hatisan shi daren nan fa yana neman yinin nan a wuce kaf sai ga ya fitar da shi malamin da cewa tsakanin tsakanin abin nan ƙarfe ɗaya tsakanin sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya, zuwa ɗaya da rabi wani lokacin aka samu canji zakatan da canji a mamban su sai da su ba kaga ga na awa ne muka ambata sai da rabi ka gano wannan to amma tsakanin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi awa mai gina, awa daya bambancin da kake samu na tafiya rana wuka kamar ka kusa faduwa saurin tafiya ta da wannan da wancan wanne saurin bayyana nan zuwa rana ya faɗuwa ya fi taurin bayyana saboda nan bayyana ta fitowa ya tsolibu hadisan dare yana neman yini a guje nan da zai gani yini ya kau dare kuma ya riga ya shigo wa shamsa wal qamara kuma Allah ta'ala shine wanda ya halarci rana da wata wa nujuma Allah ta'ala shine wanda ya halarci taurari musaffaratin bi amri gaba ɗayan su ubangiji Allah ta'ala ya hore musu hanyoyi da suke tafiya ya hore musu tafiyar bi amrihi gwargwadon ubon da Allah ta'ala ya basu ala Allah ta'ala ce ku saurara lahu la khalaqu dukkanin halittu ba ki ɗayan su na Allah ne domin lahu khabar ne na al-mubtada al-mubtada din shine al-khalqu sai da al-mubtada da khabar ne yake fara gabatarwa mubtada ake fara zama gabatarwa sai a kawo khabar amma a babin balaga babin alqasul suna da abin da ake cewa taqdimu ma haqqu abin nan taqdimu ma haqqu ta'khir abin da yafi abin da ka gabato da abin da yafi cancanta a kai shi a gaba dan ya nuna khususiyya da tabbatuwar mallakar wannan abu lahul ala lahul khalqu ku saurara dukkanin halittu na shi ne ya fi ka ce ala ala khalqu lahu alkhalqu lahu lahu alkhalqu alkhalqu lahu halittu lahu alkhalqu dukkanin halittu kadin su lajin tana da kyakkyawan azafin arabi za ta fahimci waɗannan abubuwa bangaren balaga sukan ce akwai mafi tsakanin iyaka na da na abudu iyaka na abudu iyaka bauta maka kai muke bautawa akwai kuma shi ne taqdimu ma haqqu at-ta'khir tabarakallahu rabbul alamin albarkatayya sun tabbata ga Allah wanda yake ne ubangijin halittu baki ɗaya wasu. wannan aya tana daga cikin dimbin ayoyi da suke bayanin cika na ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kudurarsa a cikin wannan abu na farko shine ubangijin kowa da kowa shine mahalicin kowa da kowa kowa da kowa shine kuma wanda na ga ta fitar da ar-rububiyya a farko yace inna rabbakumullah ubangijin wanda yake shine Allah a kuma ya kawo suna wanda yake shine babban suna a cikin sunayensa kowanne suna bayani yake yi akan sunan Allah subhanahu wataala idan a kan yawan fara gabatar da shi Allahu la ilaha illahu alhayyu alƙayyum alhayyu da alƙayyum suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki bayani suke nawa na Allah wallahu allazi la ilaha illa da sauran kuma ya tabbatar wa kai shi ne kaɗai wanda yake da waɗannan halittu halittar sama bakwai da ƙasa bakwai tafi gudanar da yini gudanar da dare halittar rana halittar wata taurari da ka su baki ɗayansu duk halittar ne na Allah ta'ala kuma shi ne wanda ya hore mishi hanyoyi da suke tafiya duk wani abu da yake kasancewa ubangiji Allah ta'ala ya yi musu wannan kuma rana ba ta riskar wata ba a cewa rana ta kama wata akwai wa kullum fi falakin yasbahun kowannen su a abin nan a hanyar sai ke iyo kowannen su hanyar shi daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqu an-nahar nan fi falakin bai taɓa dacewa rana ta da daga abin da kuke cewa rana ta samu wata ɗin nan ku hatara sosai da sosai wannan abin da kamar ta zai faɗi ne a wani lokaci kusufi wai kusufi kamar a ubangiji Allah ta'ala ya sanya wannan ne domin ya zama tarihi ga mutane domin ya faɗakar da mutane wani abu ba ya yi kuma da mutuwar wani ko da haihuwar wani wanda ake waliwa wali wa ya rasu saboda haka wata yi ko kuma yasu waliwa wali wa ne isa wata yi haka ba ka yi wannan haka manzo Allah su zama faɗa hadisin muwatta ba mu muka faɗa ba Allah ta'ala ce inna rabbakum Allah allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ubangiji Allah ta'ala ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka shida kuma kuma a sati kwanuka mun gina su eh bakwai wacce ce ta farko eh eh wacce ce farko wani ya ce juma wani ya ce asabar wani ya ce lahadi ne za mu ce mu ina wanda ya ce asabar saboda a jejeni ne ina wanda yake lahadi ana eh saboda an ce al'ahad daya alisinin biyu wannan koli ya jiji ne sosai magana wani ta al'ahad ne saboda yahudawa sun rike a kabar ranar hutu na cewa rana Allah ya huta a ubillahi na shaitan rajim kace bayan da Allah ta'ala ya gama halitta a kwana shida sai ya huta ran na bakwai rana asabar to Allah ya ce wa ma masana min sun kammala wani halitta babu wata gajiya da ta same mu balle mu huta kun gano wannan da ke ko abu na biyu na uku me aka fara halitta sama ko ƙasa hmm, a cikin sama da ƙasa ɗin muke magana a cikin sama da ƙasa ne aka fara halitta wani ya yi shiru wani ya ce sama a zuci ta la takfuruna billazi kalkal al su fi ka ce da su yanzu za ku kafirce ma Allah wanda ya halicci ƙasa fi yawmin a cikin kwanuka guda biyu ولا انك لتذكرن بالذي خلق الارض في يمين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين واجعل السياره واسيا يسمي ما كما كان جوا قوات ترى كو ان دي كانت تسكي في كفه تدنگا كندل كندل الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا الله تعالى سمي جوا قوات زما اوتاد قوتي دواسي ليك اظن قصدنا وجعل اظن وجعل السياره واسيا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يسن يدوس ya kawata saman da bishiyoyi da mene komai da kuma ya yanki arba'ati ayyami, cikin kwanuka hudu sawa'al isra'ili daidai da tambayar masu tambaya mana halitta Allah ta'ala da kaso yayi ya yi a cikin kwana biyu sannan kuma sanya kawa da komai da komai da kake ganin shi launi iri daban-daban shi kuma ya cikin kwanaki guda biyu an samu nau kenan uku in mastawa ila sama'i sannan sai ubangiji Allah ta'ala ya nufa shi kuma sama wa hiya dukhanun a lokacin sama tana cike da hayaki ba ta girgiza ta zama sama ba hayakin ne kawai ba fitar da sama ɗaya ɗaya sama ta biyu sama ta kaza sama ta kaza sama ta kaza shine sun ila sama'i sai ta addi da ila ku rike mu wannan jumla za ta dawo an jima kada sun ila sama'i wa hiya dukhanu fa qala laha wa lil ardi ya tawqan aw karham karhan qalata ataina ta'ibin faqadahunna sab'a samawat sai wannan hayakin ubangiji Allah ta'ala ya zama da shi sammai bakwai في يومين أستنقع أن تجي shi kenan wa hazu kullu samain amraha cikin gwani su guda biyu can cikin gwani su guda hudu nawa kenan shida ba shi kenan an samu guda shida ba yanzu yana aka fara halitta kenan ƙasa a an a ashaddu khalqan an sama banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها zalika بعد ذلك ضحاها قصا كما باين هكا ina ga gabar halitta eh ina ga fara halitta qur'ani la yanqudu ba'dahu ba'd qur'ani sashi zai tsoro da sashi abin da abdullahi abbas yake cewa yake cewa akwai ayoyi na alqur'ani ayoyin qur'ani sun kaskashe. akwai ayoyin da kowa da kowa ya san ma'anoninsu akwai ayoyin da malamai ne suka samu ayoyin su eh haka ne kuma kuma ne akwai ayoyin kuma da larabawa sun san ma'anonin su da harshen su saboda gogewar da da suke da shi ta larabci sun san ma'anonin su sama da kasa ina aka fara halitta eh kasa ga shi ake wal arda ba'da zalika dahaha alaihi dahaha abdullahi dan abbas yake cewa ƙasa aka fara halitta da aka fara halitta ƙasa sai aka zo da aka halitta ƙasa sai kuma aka halitta sama ta bangaren halittar kenan sai daga sai kuma aka zo aka yi adda'u shine a girgiza ƙasar kuma ta fara fitar da tsirrai a ba ta umarni ta dinga fito da tsari shi sa yace a antum ashaddu khalqan am sama banaha Allah ta'ala ya gina sama rafa'a samtaha ya daga mijinta fasawaha wa aghfaqa laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika duhaha rana kuma bayan kasa kuma bayan haka da haha sai motsa mana ahalin kasa din an yi kawar da an yi komai da komai da ita amma ba a ba ta umarnin ta fara in an yi ruwa ta tsirar da tsirrai ba sai da inda gama halitta sama aka gama abin nan sai kuma Allah ta'ala ce ardu ba'da zalika da ha ne da ha din akhraja minha ma'aha wa mar'aha wannan da ke wannan hikima kenan ta halittar ubangiji Allah ta'ala sun shi ne iko ne kar ka manta Allah ta'ala ne iko ne akan sama da ƙasa a kan kudi amma sai kasa zuwa kwanaki shida ku samu dabbayi mafi girma mafi sauri mafi kwarewa wurin aiki mafi komai da komai da kuke tsammani da shi ku ce ga wani wuri ta kuna so kuna ana kuna so ya kallaci afirka gaba ɗayanta ya mai ya gina musu wani yanki za a tashi afirka gaba ɗayanta a mai da ita wani wuri da babu gini kwata-kwata ka zama da ya samu gini kenan ko ya samu ba wai an ce fitar da ita zuwa wajen duniya ba a yake afirka kawai da tekunan shi da gidajen shi da koramun su da abin da yake afirka komai da komai ya ɗauke shi ya koma jiki karku ce yankin asiya karku ce yankin turai karku ce yankin gaba kake kai yankin kaza hatta ko gilla da sunan da sauransu ya dauke litan sakat ya koma da cikin Allah ta'ala ya kalli wani abin domin hikimomi wani abin domin hikimomi da ta shalita Allah annabi isa ta halitta shi akan kunfin annabi adam in yi wannan ka san shi ala kulli shay'in qadir wajen ya ce kwana shida ba shi ke nuna cewar kasa da kwana biyu da ubangiji Allah ta'ala subhanallah ba abin da ya gagara Allah ta'ala hikima masu ta faɗi wannan Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa ila samai sannan sai Allah ta'ala ya daidaitu a sama kun gane wannan domin istawa sun mastawa alal arshi na sai Allah ta'ala ya daidaito a kan arshi kuka bani na ce ya daidaito a sama sai Allah ta'ala ya daidaitu a al'arshi idan istawa ka ganta a larabci tana da ma'anoni guda uku ko tana da halaye guda uku hali na farko istawa ka ganta da ala kamar wacce eh? kamar wannan umastawa alal arshi istawa sai ala take fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki litastawu ala ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون kaga wannan istawa ce ala ta biyo ta sai kuma istawa wacce ce ba ala ce ta biyo ta ba ila ce ta biyo ta kamar wacce ne ce ku ajiye min tazo istawa ila sama'i wa hiya dukhani istawa ila wannan kuma istawa ala kamar wasu da ke farko farkon bakara ara ma wajen ku bari wallazi wallazi sarkar kuma fil ardi jami'an ثم استوى ولكم ونشأ ثم استوى إلى السماء فاستواهن السبع سماوات ثم استوى إلى السماء في الله تعالى ينفى السماء ما سمى نوكينا بيو sai ka samu istawa babu ila babu ala hmm? kamar wace kenan فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وما إلى إلى على الله أكبر فلا يمكن أقوى كما فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ba rubutawa waɗanda suka haddace kuma su suke kawowa annaki su ba sa bukata su amma na ka faɗi wannan a gefe sai ka rubuta farkon ayar ko ka fara ka rubuta surar amma sai sai ka kuma ka tsaya da alƙalmi su da suka faɗa sun zai na take kai da aka faɗa maka kuma baka rubuta ba akwai wata kuma bari mu ne ka bari mu tsaya kan waɗannan sai mu dawo kan ma'anonin su ta farko wacce take da ala ita ce abin nan al'ulu duk istawa da kiganta ala ta biyo ta to tana da ma'anar ɗaukaka a kan abu kuma yace wannan Allah ta'ala yake cewa fa idan sawaita anta wa man ma'aka ala idan kai da waɗanda suke tare da kai kuka daidaitu akan jirgin ruwa Allah ta'ala ke ce da annabi Nuh alaihi salatu wasalam zuwa ƙarshe ga abin da za ku ce litastawu ala zuhuriha domin kuma ku daidaitu akan gadon bayanta kuma tadkuru ni'mat rabbikum idza su alayhi sannan ku ambaci neman ubangijin ku idan kuka daidaitu akan wannan abu to kaga wannan addu'ar addu'ar da ake a akan abin hawa kana yi ne kafin ka hau ko kana yi ne bayan ka hau eh bayan ka hau kare yato a saman shi kenan wannan shine istawa wanda yake da istawa ne ala kenan shine al'ulu wal irtifa in za ka ce ganin malamai suke cewa mutumin da ya yi tafsiri ya kawo a farko farkon suratul eh, baqara ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء يدعو العلو والارتفاع wannan akwai kuskuren tafsiri sosai sosai saboda ba ila yake shi ba ala yake da shi ba ila yake da shi kun ga da turufin jar harufa suke tasiri amma idan ya zo da da ila yana da ma'anar alqasd sai kuma ya da faci wannan ta jami'an sannan ya nufaci sama saboda ila ce, in bai ci wannan fara kuma su surfi ko suna da man faranta ba sai kuma wacce ba ta da ila ba ta da ala kamar sai za su waihu wanda fakhtu fi min ruhi kamar abin na falan ma za a shuddahu wattawa atina hukumar wa ilman suka ce wani yana da ma'anar alkamal ya cika ya kai ya cika cikakkiyar cika shi ne Allah ta'ala ya ce salama salama balaga ashuddahu a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya kai karfin sa ya cika ya zama abin nan sosai da sosai ake yana hukumu ma'ana waɗannan su ne ma'anonin istawa kun zai idan ka samu tafsir sa'ad a daidai suratul bakara ya yi wannan magana sosai da sosai ni na fassara muku abin da ya faɗa ne mun mai wannan da kyau wannan ya nuna mana kenan ubangiji Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi ko ya nufaci al'arshi ko koya ya daidaitu akan al'arshi domin ya yi aji. ma'ana domin ila ce ka biyo bayansa kun bai wannan da kyau ya daidaitu, kuma daidaito da Allah ta'ala ya kan a al'arshi ba daidaituwa su irin ta kowa da kowa ba domin Allah ta'ala yana cewa laifin kuma su da shai ko huwa su ne in ka lura daidaituwan da pilot ma'aikacin direban jirgin sama da yake yi akan kujerar shi ta sha bambam da daidaituwar da na jirgin ruwa yake ko da kuma daidaituwar mai mashin daidaituwar mai mota kowanne a kan abin hawa ya daidaito su take ta san bambam eh? da ne kike da ne kike daidaituwar da magini ce yi a kan gini islam ya daidaitu sosai a kawo aiki a kawo a miƙo ta ya sha bambam daidaituwar da wani yake yi a kan wannan ku gano wanda ke ko saboda haka zaman ka lafiya ka ce Allah ya jiritu akan al'arshi jiritu da ta dace da shi babu wanda ya san ke fiya laisa ka shai shay wa huwa samiul basir kuma yin kuji galibi malamai ahli suna su suka fi haɗa wannan ayar da ba ɗayan ta laisa ka shai shay wa huwa samiul basir yan bidiya tsayawa suke a kan laisa ka misali shai babu abin da ya kama da shi sai su shiru a nan har wani yake cewa da yana da damar da zai cire ko huwa tsohuwar basu da ya cire wani ya mai da shi huwa al'azuzul hakim a uzulallah يحرفون الكلمة إن الذين يلحدون عن أعدنا في آياتنا لا يخفون علينا الحديث saboda ayar ta tabbatar da babu wani babu wani wanda ya kama da Allah ta'ala kuma sai Allah ya tabbatar ma kanshi da sifata as-sam'u da albasa to dan ya nuna maka cewa da ya kore babu abin da ya kama da shi babu wanda ya kama da shi ya kore ne a kaifiya ba wai a kaifiya ba domin mutum yana ji na harkar insana min nutfatin amshajin nabtali fa ja'alnahu sami'an بصيرا وكان الله سميعا بصيرا أمن كي كاتن جي لدان آدم ba ji ne na Allah jin Allah ba irin na dan adam bane na dan adam idan mutum biyu suna magana da kai kace don Allah ya hukumi bari mu gama da sai kuma in saurare ka ko kana ustaz ne kace shi ma za Allah ne rasulun min qalbi kuma ya ce wannan da ke ko amma ubangiji Allah ta'ala gaba ɗayan sautin halittun shi duka baya shiga juna har ka manta kai da suke magana da ke suke da jibbiya da ke suke maka magana su ma Allah ta'ala gaba ɗayan masu roƙon shi kuwa yana da yaran shi wani da turanci wani da larabci wani da hausa wani da gwaji wani da nufanci wani da yarbanci wani da urdu wani da kaza wani da kaza gaba ɗaya haka ike doki kafin wannan jinka yana buƙatar a rage murya jinka yana buƙatar a ƙara murya wala ƙara murya ba na jinka shi kuma Allah ta'ala ya sa abin da ka take ƙudurtawa ba kuma faɗa ba ke ba ga wannan ya saba bambam sosai da sosai to irin yadda mutum ya fassara wannan ya sha lafiya haka zai fassara wannan yace Allah ta'ala ya daidaitu kan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi kawai kada ka kore ma ubangiji Allah ta'ala daidaituwar shi kan al'arshi Allah ta'ala ya ambaci wannan a wurare guda bakwai a cikin Qur'ani wani na farko shi ne wannan aya wani na biyu cikin suratul ra'ad abin da cikin suratul eh, yunus إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولين أكو في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش قوة على الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولنا أكو سكن سورة طه الله تعالى يتي الرحمن على الأرض استوى الرحمن مبتدا كنا على العرش استوى أكان العرش يدي ابن مالك يجي توا أشياء الفيها شيء الجار والمجرور ضعيف دول سيان معاذ كان قد راشدا كائنا او استقر كم يتم غير معنى الرحمن على الارض سوى كائنا الرحمن على الارض استوى استقرارا wannan ku shine asalin larabci da wani zai zo da molan kai na cewa ba haka bane sai ne na kenan zan zama ambata na biyar cikin suratul furqan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa subih bihamdi wa kafa bi dhunub ibadihi qadira alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبيرا الرحمن فاسأله خبيرا ولن يتي استوى على الأرش شيني الحي الذي لا يموت معناه فاعله دليل مستفد كنان جوابا وهم تأكيد الرحمن شيني فاعل كان هو الناس أبيه الله تعالى يا كل قوة بسوى متاويل يقول لنا نشير الكسر الشجرة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يولين البطل في سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أنا ما كنتم wannan shi ne abin da ya shafi ayoyin da suke tabbatar da ubangiji Allah ta'ala ya الاستواء akan al'arshi ita siffa ta alistiwa siffa ce da za ta tabbatar da ita ita wannan tana nuna ubangiji Allah ta'ala ya bi ceto kan al'arshi sannan kuma sai ka nemo ayoyi da suke nuna ubangiji Allah ta'ala yana sama ayoyin da suke nuna Allah ta'ala yana so kan al'arshi daban suke ayoyin da suke nuna ubangiji Allah ta'ala yana sama daban suke ma'ana waɗannan ka samu yalwar su ne domin ko da wani ya ce maka to ai ya ce ya da bai so ne akan al'arshi bai ce yana sama ba to ai akwai da ya ce yana sama ba yake a amintu. من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء شوفوا أمن سيما وين في السماء وجنا الله شوفوا كأي ملائكته إيه وشو تأويلي بقى في ملائكة الله فأي بيت أن يخسف بكم الأرض بيت أن يخسف بكم الأرض ثم كما ملائكة إيه أسمع البيت المعمور كأي من قد بوت سبع إني سكي شجاس يصلى شكي سويكي إنسان بتوسط بعض أتاك الجمعة ما كيف هذا البيت المعمور ده أتاك الجمعة أصلي وما يعلم جنود ربك إلا هو فهذا هو كتيمة ملائكة لما تتنفيه واتو كان آية وجميع آية صفات أميرها حقا كما نقل في الأول وأرد أهدتها إلى مقالها واصوم أو كل ما يتخيل انت وانا كافر على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى يكتب يخافون ربهم من فوقهم ثم يجيء ربهم بنجيب نسو دقا إله بدا الله تعالى يكتب إليه يصعد الكلم الطيب في الصعود على عربتي في الهواء kun gani shi ta suke kiran abin nan lifta da suna mas'ad abin da zai ɗaga ta zuwa sama sai ke ilai yas'adul kalim at zuwa ga Allah ta'ala kyawawan ayyuka suke tashi wal amalu salihu yarfa'u kyawawan aiki kuma al-kalimatu tayyib zuwa ga Allah ta'ala duk da malamai suke sabanin fassara menene al-kalimatu tayyib ko kace la ilaha illallah ita ce da'awatul haq ita ce urufin wutufa wal amalu salihu ya fa'u kyakkyawan aiki kuma shi ke dorawa shi ke daga ma'ana kai addu'a kuma sai ka bita da kyakkyawan aiki ma'ana ilayhi da su addu'a ga Allah ta'ala yake kai yanzu Allah ta'ala yana ina kenan yana sama yace ya ita in mutu wa fika wa rafi'uka ilayya zan dauke ka zuwa gare ni zuwa nake yace tanzilul kitabi na da su tanzil saukar da wannan littafi wanda ke saukarwa daga na kenan daga su mutum idan dai zai zai rantsuwa yake yi wannan mun gama shi kenan ba wai nasosin sun kare ba ne muna nan da su masu kare yawa idan dai zai zai rantsuwa ma haka yi ba idan zaka addu'a ba ɗaga hannu yake sama ba me za a zuwa ba haka inda yana duniya da kai wata ta yi kurke shi ya fita abu an gano wannan to zama ka lafiya ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi a antum a'lamu anillah haka Allah yake shin ku ne ya sani ko kuma Allah shi Allah shi ne yake istawa ala al-arshi ko kuma ka zo kake aka fau ba istawa ala al-arshi ai kudratu ai kudrar Allah ce وكما يجي الرحمن الرحمن تسأل به كثيرا يجي الرحمن على الأرش استوى بيجي القدرة با بيجي الرحمة با بيجي النعمة با كوكما نعمة جاء الرحمن هم؟ فإنت بيجي وهذا أن عبد الله زمان كان فيه كينا إذا كنت أنتر أقيدة أهل السنة haka ɗaya daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna tattauna wannan ta ce ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta suna bijira wannan ta ce ita ce ita ce matar annabi ita ce ta ce matar annabi babanta annabi kawunta annabi kun gano wannan da ke ko wannan ita ce gaba wannan ita ce gaba ita kuma zainab bin jahash ce kowace ku mahaifinta ne ya aurar da ita daga gidansu ita ubangiji Allah ta'ala ne ya ɗaura mata aure ne fauki ta ba a samawa tun daga saman saman da kuma kala ma kafa zai min hawa faran zawwaji aha sai muka aura maka ne daga ina aya ta sauka to ma'ana batun Allah ta'ala yana sama batun Allah ta'ala ya daidaita akan a yaran shi wannan magana ce gaba ɗayan qur'ani akan haka yake annabawa akan haka suke sahabbai akan haka suke tabi'ai akan haka suke babu wani batun cewar ma wai ba abun ma haka yake ba sai zuwan wasu can can can can da kafafuwansu ba su nuna ilimi ba su suke karkatar da ma'anoni Allah ta'ala ya tsawo ma ji Allah yake cewa ala ta'minuni wa ana aminu mun fi sama sai a shine khabaru sama'i sabah ne masa yanzu ba za ku amince mini ba alhalin ni ne amintaccen wanda ke sama wa kenan Allah sai a shine khabaru sama'i sabah ne masa labarin kawai yana zuwa mun safiya da mai duk waɗannan dalilai da muke karantawa dalilai da sanannu ayoyi ne na alkur'ani an faɗe su ɗan abin nan nasu hadisai ga sunan garo cikin bukhari da muslim imam malik ibn anas ya kawo wannan hadisin da zan faɗa muku yanzu imam ibn kasir ya kawo a cikin a cikin tafsiri ya ka kawo da ya kawo cikin sarfi nisa sarfin da yake fassara wa ma kana lil mu'mina ya kasar mu'minan illa khata'an ya kawo cikin sarfi ma'ida lokacin da yake magana akan kafara ta rantsuwa fa tahriru raqaba wani mutum ne ya ma zai wasa sai kuma yake ganin bai kyauta ba kamar da malik ke ne ya kawo hadisin a cikin wata kaga wannan mashi shine maza abin malikiya kenan ko shi ne abin da ibn abi zai ya tabbata a cikin risala kusan cewar Allah ta'ala yana ko ina ba malikiyanci ba ne sun wannan ba malikiyanci ne cewar Allah ta'ala yana ko ina ba wannan ba malikiyanci ne wani ɗaya ɗaya ne aka cusa ba malikiya dan ƙarfi da yaki amma ga risala nan ita ce hukunci da tsakanin mutum ya naskanta cewa ubangiji Allah ta'ala yana kan al'arshi bi zafi da zafi ba yake cewa wani bawan Allah yake cewa zai yi kafara wannan baiwa Allah ta'ala wannan baiwar yana so yan kanta kuma ce ya tabbiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tambaye ta yake aina Allah aina da lafazin aina wacce kuke cewa ba a cewa wala aina ko ba kuke cewa ba ba a cewa wala aina kana wala kaifa kana ba mu wala kaifa kana ai wannan laifin kuma shi ne shi wa kuma amma wala aina kana wannan kuskure ne domin wannan baiwa wannan bawan Allah abin nan ma'aikin Allah ya tambaye ta da lafazin aina ya ce mata aina Allah a ina Allah yake sai ta ce fi sama yana sama sai ya ce ma'aikin Allah kenan ni kuma wane ne sai ta ce kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce i'tika fa innaha mu'mina yanta ta aibin munafi kun gano wannan ta sa tabbatar da ashar wallahi na lalawa. yan ta ta mummuna ce to shi kuma wannan da ya zo yace yana koyi nafa imanin shi akwai akwai da abin nan ba za a ga ba? za mu fassara abin da magabata suka fassara wannan aya sun mastawa ala al'ars tafsirin da ke gabana tafsirin ne ibn tafsirin. a daidai wannan aya da ke cikin suratu al wannan aya da muke magana ibnu kasir yake cewa wa amma qawluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala ثم استوى على العرش yake falinnas fi hada al-maqami maqalatun kafiratun jiddan yace mutane suna da maganganu masu tari yawa a wannan wurin laita hada mawdu'u tasfiha wannan ba wurin da za a fayyace magana bane da muhimmi na tafsiri in ta ayoyin ake in an zo fassara su a tafsiri fassara da ake musu daban kuma zo fassara su a aƙida to fassarar a ake sai a tsaya domin ba su ne tafsiri ba tafsiri ana fito da abubuwan da yake kurkusa ne a cikin aya kun ce wannan da ke ko sai ce wa inna ma naslaku fi hadha maqam mazhab as-salaf Salish. salih yace abin da yake kawai a wannan wurin zamu ga turba ta magabata na kwarai in zuwa in ibn kasir yace magabata na kwarai malik إمام مالك ابن أنا والأوزاعي ذاك المسبح والثوري ذا ثور والليث بن سعد ذا ليث بن سعد المسلم أنا أقول أن إمام مالك ابن أنا في هذا الليث بن سعد المسلم والشافعي بإمام الشافعي وأحمد ده أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا da wasu daga cikin manya-manyan malamai na da da na yanzu na musulmi wa huwa na ya kwanne wuri za mu tafi shi ne yake cewa wa huwa imraruha shine ka tafiyar da ayoyin kama ja'at kamar yadda suka min ghairi takyif ba tare da ka kayyafa ka ce ga yadda abin yake ba wa jami'u ayatu sifati umirruha حقا كما نقل الإراغ الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها أو كل ما يتخيل حتى أبدا ما ليس فلا حتى يقول إذا يسمى ما ليس فلا ولا تشبيه باترى كما تواضع ولا تعطيل باترى شاري مجر مع الربا يتي وظاهر المتبادل إلى الأذهان المشبهين بضع أبدا يتي جنجلوا وأبرغزوا كل أبدا فقالا mushabbihin waɗanda suke kamata Allah ta'ala da wani manfiyun anillah manfiyun anillah wannan kudare ne ga Allah ta'ala domin anan mutane sun kasu kamar yadda ibn abin da ibn kasir an bata san kasu kashi kashi akwai wanda suke ganin tunda Allah ta'ala ya ce yana da hannu ta yana da hannu ne irin na kowa a'udhu billahi minash shaitanir rajim tun da ya daidaita ka al'arfi ne da jisan irin ta kowa ba ganin dole ka tambaye shi irin da mai mota ko irin da mai mashin to na wanda a ci shi sa ya tafi su kuma suka suka kore baki ɗaya a ubillah sai kuma mazajin ahlus sunna shine la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq la faridun wa la bikr awanun bayna zalik yake fa inna allaha la yushbihu shay'an domin Allah ta'ala babu wani abu da ya kama da shi ne na kharki daga cikin halittarsa laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir هذا يقول كتب الكتاب لأن فجر الله يقول الكتاب بل الأمر كما قال الأئمة إذا الأمر يأتي جنك ميد على ميد كفلا منهم نعيم بن حماد الخزاعي لكن تشوف أكون نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وأنا ما لم الإمام البخاري ما لم البخاري وأنا قال